ranan arfa akwai ranan idi washe gari ranan layya kenan ranan layya mafi wato girman wuni wurin Allah shine ranar layya annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai cewa inna a'zama ayyami inda Allah yawmun nahar annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai cewa mafi girman wuni mafi girman rana a wurin Allah shine ranan layya ranar da za a yanka hadisi na cikin sunan abi da'ud sauran littafin hadisi kuma malamai sun inganta shi wannan wuni ranan layya shine yawmul hajjil akbar abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ranar layya ranar da ake yanka ya ce hadha yawmul hajjil akbar annabi ya ce yau shine ranan babban hajji saboda haka kuma yana daga cikin ranar idinmu kamar yadda ranar arfa ranar idi ne ga mahajjata da suke filin aikin hajji suke filin idi annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> yana mai cewa yawmu arafa wa yawmun nahar wa ayyamu tashriq Islam أهل الإسلام ayyamu aklin wa وشرب annabi sallallahu alaihi wasallam ce ranar arfa da ranar layya da kwana uku bayan layya ayyamu tashriq annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan idin idinmu ne mu al'ummar musulmi kuma ku ne na ci da sha to kaga yau mu arafa idi ne ga mutanen da suke filin arfa ranar layya kuma idi ne gare mu ga baki ɗaya a wannan rana da ta fi girma gurin Allah wannan wuni da ya fi kowanne girma a wurin Allah babu aikin da za ka aiwata a wannan wurin da ya kai girman yanka da za ka yi a wannan rana duk aikin da za ka yi na ibada bai kai yanka da za ka yi a wannan wunin ba nana aisha radiyallahu ta'ala anha ta karbo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min amali adamiyyin ko kuma ma amila adamiyyun min amalin yawman nahar ahabu ila Allah min irhaqid dami annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adam ba aikin da zai yi da Allah ya fi ƙauna a ranar layya kamar yankan da zai kamar yankan layya da zai har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa jinin da lokacin da ka yanka dabbarka kafin jinin ya taɓa ƙasa darajarka ta kai gurin Allah kafin jinin ya kai ƙasa daraja ka ta kai wurin Allah kaga shi abu ne da ya kamata kowa ya kwadaitu yayi muna yawan kwadaitar da juna ka fahimci yankan layya a babin ibada ba wai kawai babin nama ba kadai in babin nama ne mutum nawa ne zai siya rago ko ba haka ba amma ka duba cewa fa yardan Allah kake nema idan Allah ya baka iko ka yi ƙoƙari ka yi layya mafi karancin abin da za ka bukata ko kuma shari'a ta yadda da shi in dai kana iya mallaka to ka yi ƙoƙari ka yi layya me mafi karancin dabbar da ake bukata abin nan awakin da da ya kai shekara guda In ma taure ko kuma akuya in dai ta cika shekara ɗaya ta za ka yi layya dai in babin tumaki ne rago ko tinkiya inda ya wata shida za ka iya layya da shi saboda ka kowannan ka mallaka ka je ka siya kuskure ne saboda raguna sun yi tsada ka je da dubun ka dan talatin don ragon da aka nuna maka kai bai maka ba ce to wannan nama nawa za a samu a jikin wannan sai ka koma gida wai ba ni bana ban da ikon layya a'a kana da iko mana in dai dubu talatin zai samu maka ko taure ne ka siya a babin ibada in kuma fitinanniyar nan ta gida za ta ma bore sai yanzu ka rena mun wayo ma akuya ka siyo ka siya ka bari a tike kana dawowa daga idi a yanka ka raba naman fi sabilillahi kai fa abin da fa alaka ka da Allah kake duba ita fatinanniya kuma ba za ta gane ba ba da mun ka riga ka siya mata kaza da me tace gwanda a siya mana kaji da ajiya ka si kajin ka je ka siya tauranka na dubu goma sha biyu ka yanka ka samu samun rahmar Allah a ubangijinka kakka ce baka da iko kana da iko kai ta tunanin fa samun rahmar Allah kake nema ba mamaki aikin da za ka yi kenan wallahi Allah ya ce na buɗe maka kofan alherin duniya da lahira ka samu to dan me zaka bari barazanan wasu ya hana ka yi tunda ba ce ba ne sai ka kai ragon gidanka ka yanka kai dai kana neman lada ne saboda haka yana da kyau mu yi kokari mu kuskure ne mutum ya je yana roƙo dan zai yi wannan kuskure ne yana bara yawa wani text wallahi har yanzu dai kudin abin nan din ragon ne bai samu ba ya je gidan wani ya je ya sallama alhaji da Allah wallahi kaga abun bana ga yanda yake wannan babban kuskure ne shari'a bata karfafa mu akan haka ba saboda haka masu yin wannan su ji tsoron Allah su bari in Allah ya sa kana da rabo ya turo maka rago fa biha wa ni'ima in babu ka yi haƙuri ka yi wa iyalanka tarbiyan in akwai akwai in babu babu ka yi wa iyalanka wannan tarbiyan in akwai mummura in babu ku yi haƙuri amma ba laifi ba ne idan ka za ka ci bashin layya amma ka san ba za ka iya biya mana ba laifi ba ne saboda ba yi albashi ba kana tunanin gashi kuma yanayi amma ka san za ka ji a baka ragon albashi ka biya malamai suka ce wannan ba laifi tunda kana da sararin biya kana da halin biya sai dai kawai ka ji tsoron Allah ba kai kuma an yi albashin ba kuma kai ta wasan buya da da mai rago ba amma ka san kana da halin zaka iya biya ba tare da ka shiga wani hali ba ka biya ko kamar yadda na saba faɗa wayanda suke cikin kungiyoyin taimakon kai da kai ɗin na cooperative a ma'aikata ko ma abin da za ce za su yi muku raguna ka biya cikin wata uku wata hudu wannan babu laifi an gane ko babu laifi sai dai kawai mu yi gyara wasu da za su tura ma wai kuɗin ragon kuskure ne su je su siya ma ragon sai ka siya a hannunsu ka biya cikin wata ɗaya wata biyu wata uku bisa ga yadda kuka yarjejeniya in dai wannan ma za kana da wannan daman ka yi ƙoƙari ka ci wannan moriyan almuhim dai ba na so a ce kana da daman samun rahmar allah ta kubuce maka bai kamata ka bar wannan dama ta kubuce maka ba Allah ta'ala ya sa mu dace